ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce wa talata muna goma ga watan rabi'u sani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha takwas ga watan sha shekara ta dubu biyu da sha takwas ah, rana ce da muke karatu na ayoyi na musamman da muka zaɓo a cikin alkur'ani ya kamata mu tsaya tsan mu kalli irin darasin da ke cikinsu da wa'azin da ke cikinsu domin mu wa'aztu domin shi ƙur'ani ga baki ɗayan shi wa'azi ne tunatarwa ne nusarwa ne karanta shi ibada ce waɗannan ayoyi ƙafa za mu tashi ƙafa ta hamsin da uku ina jin wacce muka ɗan fara bayanin ta kuma ba a ƙara saba a wa ƙafa ta hamsin da uku shine alhazar min ba'adil azwaji wal aula wato taka tsantsan da ahir dangane da wasu matan da wasu 'ya'ya in kana da mata kana da 'ya'ya akwai wanda Allah ya ce ka kula da su Shi ne alhazar ka kula karka yadda su ja ka su halaka ka karka yadda su ja ka su raba ka da hanyar aljanna karka yadda su rage maka matsayi a gidan aljanna karka yadda su rage maka wani lada da ya kamata ka samu ka biye masu saboda su matanka ne ko kuma saboda 'ya'yanka ne Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhal amanu inna min أزواجكم wa عدوا لكم فاحذروهم Allah madaukaki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani lalle daga cikin matekunku da ƴaƴanku a'du lakum akwai wanda makiya ne a gare ku fahdharuhum ku nisance su ku yi kaffa kaffa da su ku yi ahir da waɗannan matan da 'ya'yan domin makiya ne a gare ku wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim idan kuka yi afuwa dangane da su abin da suka yi muku na ba daidai ba ko ma wani a cikin musulmi ya muku ba daidai ba wa tasfahu kuka kauda kai wa taghfiru kuka yi gafara kuka gafarta abin da aka yi muku ba daidai ba fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah shi ma mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai ma'ana in kai abuwa kai ma sai Allah ya maka abuwa in kai gafara laifin da aka ma kamata ka nemi fansa ka yafe kai gafara to Allah mai gafara ne kuma sai ya gafarta maka sannan mai jin kai ne sai ya ji kanka kinan ana so idan an maka ba daidai ba to kai afuwa ka yafi dan kai ma kana neman yafiya ta ubangiji kai gafara kai afuwa kai jin kai domin kana neman jin dan Allah innama amwalukum wa auladukum fitna har wa yau Allah madaukaki ke cewa daga cikin dukiyoyinku wa auladukum da ƴaƴanku fitnatun akwai wanda suke fitina ne haka da zo an ce a zuciya aka yi aduwar nan kuma sai aka ce fitnatun su kuma fitina ne can makiyanku ne nan kuma fitina ne a gare ku wallahu indahu ajrun azim Lallai Allah a wurinsa akwai lada mai girma lokacin da duk ka guji duba wutan nan ba kamar tana kauri kauri ko inda kuka yi ne ku gyara ko sabuwar waya ko kuma kauri na wutar ko a kula kada wani abu ya kone wato ainihin Allah madaukaki a wurin shi akwai lada mai yawa wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u ku ji tsoron Allah mastata'tum gwargwadon ikon ku gwargwadon iyawarku wasma'u ku saurara ku ji duk abin da ake gaya muku na umarni na shari'a wati'u sannan ku yi da'a in kun ji to sannan ku bi abin da kuka jin ku yi aiki da shi wa anfiqu khairan li anfusikum ku ciyar shine mafi alkhairi ga kanku abin da za ku yi ma kanku ne ciyarwar wa man yuqa duk wanda ya yi kokarin shiga tsakaninsa da rowar kansa ana ya kare kansa daga yin rowa wa ulaika humul muflihun ire-iren waɗannan masu nasifofi su ne masu rabauta in Allah in tukurdullaha qardan hasanan idan kuka baiwa Allah rance rance mai kyau yudha'ifhu lakum zai ka muku shi gobe kiyama wa zafir lakum kuma ya gafarta muku wallahu shakurun halim lalle Allah mai yawan godiya ne sannan kuma halimun mai yawan wato su ba banda can magana cewa mutum ya kaffa kaffa da wasu daga cikin matansa da 'ya'yansa wannan mun ji wannan ina ga wancan lokacin mun yi bayani kan shi akwai matan da zaka ga suna sha makance su daga yin aikin alheri wasu matan su hana ka zumunci abin da yake na haƙƙin yan uwanka su hana ka ba su wasu matan ƴaƴanka ma in ba nasu bane su hana ka ba su haƙƙin su ana samu wannan ko ba a samu wasu matan su hana ka hatta haƙƙin makwabtaka dan alheri wanda aka ce ita mace za ta yi wani abu na romo ta yawaita shi ko da kafa akuya ta ba makwabciyarta wasu matan duk zaka gaba su da su dai sai kansa kawai irin wannan kaga bai kamata ka biye musu ba sai ka tsaya ka san ka na da ta ko matanka ‘yan uwanka na da haƙƙi maƙwabtanka na da haƙƙi haka dai kowa ka kula ka su sha maka cika. haka nan ‘ya'ya su ma akwai ‘ya'yan da in uba zai aiki alheri suke mai faɗa suke hana shi saboda su iya tunanin su duk dukiyar da ake tarawa ta su ce shi uba ya zama kamar mai gadi radda bai da rai shi kinan su haukan dukiyar to shi yasa ‘ya'ya ba ma duka ake shawara da su ba duk wani aikin alkhairi da kasan za su hana ka kar kai shawara da su tunda dukiyarka ce ikon ka ne mallakar ka ce to sannan sai Allah madaukaki yana mana afwa afwa tana cikin abin da ake so in an maka ba daidai ba to ana so ka kau da kai kai afwa kada ka ce zaka dau fansa ku dubi rayuwar manzo da ya a maka irin abin da aka yi mai na cutarwa radda yazo ya sami dama ya ɗauki fansa Afuwa ya yafe musu ya ce su zama a kamar ba su taɓa mashi komai ba saboda mai Allah ya riga ya ɗaga shi to duk wanda ya ɗaga zai ga cutarwa ko sadda da bai da hali ko kuma sadda ma yake da halin nan a ga ko zai raddi to wannan sai kai afuwa ka kau da kai cutarwa tana samuwa har daga cikin ƴan uwa na jini daga cikin ƴan uwa na addini daga cikin makwabtaka to duk irin waɗannan ana so kai afuwa karka ce zaka ɗaukar sa a sannan ka yi gafara gafara ita ce an maka abu za ka iya kai kotu ka ce kana neman haƙin ka ce ka ƙyale an gane da kyau duk wannan ana so a yi saboda shi ɗan adam shi ma mai laifi ne tsakanin shi da mahalicci kuma kana son gafara kana son afuwa kullum muna so Allah ya mana afuwa muna so Allah ya gafarta mana shi yasa daga cikin addu'o'in da ake ake wannan addu'a Allahumma innaka ko eh, eh, eh, binnan mai menene wal afafa Allahumma inni as'aluka tunqa wal afafa wal gina al afaf shine ifa ka kame ko tunqa wannan kaga menene takawa kenan kake roƙon Allah afaf kuma ka sami wadatar zuci abinda Allah ya baka kafin nan ko sannan da kuma wadata din don ka same su faka ka abin nan sannan kuma a cikin addu'o'in da annabi eh, da Aisha ta tambaye a Ramadan in Allah ya sa mutum ya dace da daren lailatul qadri me zai yi me zai faɗi addu'a dunkulalliya daga ci a kwarna Allahumma innaka afuwan hubbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa kuma kai ma afuwa kaga dai ita ce a wannan wurin ko to sannan gaba ta gaba ta ayar innama amwalukum waya ta gaba kenan wa auladukum fitna daga cikin ‘ya'yan ko dukiyar ku da yanku da suke fitina ne tsada ɗanka ya zama fitina a gare ka ya zama sababin hana ka yin addini yadda ya dace ya zama rage ka daga abin da ya dace na ibada ka shigarce da shi kamar da wasu yaran suke zama haka kuma ɗa ɗa ɗa ya zama ɗan ya zama shine kamar ɗan agwagwa yana gaba kai kana baya kun san yayan agwagwa su suke wucewa gaba su tafi su a baya to wannan ɗan ya zama fitina ya zama zai wani abuwa daidai ba za ka iya mai wa'azi ba ba za ka iya hana shi ba ba za ka iya diddai saboda kawai so da kake mashi haka nan dukiya dukiyar da ya zama ba ka sarrafa ce da Allah ya ce ta zama fitina a gare ka ta sa ka almubazzaranci ta sa ka kabar jam'i cikin jama'a ta sa ka kabar shiga cikin jama'a kamar yadda wani sahabi da yana cewa in ya sami kaza zai kaza da Allah ya mada mai addu'a ya sami dabbobi da ya samu sai aka daina sallar jam'i da shi da yana sahun gaba da shi ake sallah to kaga duk dukiyar da ta raba ka da aikin alheri ta zama fitina da kai ne sahun gaba ku ne masu kaza su ne yanzu kuma kuɗi san samu shi kenan gani kike zuwa masallaci da sahun gaba da ka zama wurin karatu kamar rashin wayewa ne kai ba za ka zauna ba wannan sadda dukiya ta zama haka kuma ta zama mutum fitina balle a ce ga haƙƙin Allah a ci ba a fitarwa da haƙƙin masu haƙƙi to duk irin wannan ta zama fitina sai Allah ya ce wallahu indahu ajrun azim a wurin Allah lada mai girma yake shine naka koma ka bi Allah kar ka biye ma ƴaƴanka kar ka biye ma dukiyarka a wurin Allah zaka sami aljanna domin babu lada mai girma da za a baka sama da asa ka aljanna ko sai Allah ya ce fattaqullaha masadatu yaje wannan wurin ya kamata mu sami wakafa da yawa suna fassara wurin nan ba daidai ba sai su bar abin da yake wajibin an ce su yi su ci Allah a fatakullah datu ba su farci ayar ba inda za ka yi misali da fatakullah datu ka ɗauki sallah ko wajibi ne cikin sharuɗan sallah ka yi ta tsaye ba a zaune ba ba a jingina ba ka yi ta tsaye to sai ka sami larurar da ba za ka yi tsewa ba sai a ce maka me ka jingina fatakullah musadatu ka yi ta a jingine ba ma za ka yi jikin da sai zaune zaunen ma ba za ka iya ba sai a kwance kwancen ma kila a rigingine to a nan ne duk za ka kawo nan aya wa taqullaha masalatun yanzu ba za ka iya tsayawa ba ka ce kai lallai sai ka tsaya ka yi sallah ba to to a nan ba ka wuce wannan ayar ba da ba za ka iya ba tsayuwa ta tsare a gare ka domin Allah cewa ku ji tsoron shi ya iya ko azumi ya zo na Ramadan ba kai kana da cuta da ba za ka yi azumi samsam sai ka ce kai sai ka yi ka je garin yin ciwon ya ƙaru a ɗauke ka ga zuwa asibiti kuma an gaya makar kai to su ji sai a ja na ayat fata kula masu datu mun fahimta da kyau abin da babu hajji ba a ba ma sai ka sami guzuri ba ka da guzurin ka je ka ce za ka ci bashi za ka shiga rigingimu da maula da tumasanci kai dole ya biya ma kujera hajji sai ce maka me fata kula dan ba ka da iko ba a kallafa maka ba amma wani abu na wajibi da ke kanka za ka iya yi a yi maka magana ka yi ka jawo ma mutane wannan ayar ta baka farci ayar ba ba shi ake nufi ba duk abin da aka ɗaumana maka na shari'a da za ka iya yi nan wurin wajibi ne ka yi shi yana cikin takawa da ake gaya mana imtisalu amirillah wasu nabi nahi sai Allah ya ce wasu ma'uwa ku ji idan duk abin da aka ce ka ji ana nufin shari'ar Allah kenan dokoki na ubangiji an ga ma to ka tsaya ka ji har kai kunnan wani shegu ji bahaushe ka ji ka iji bayan ka ji yana karkashin ilimi kenan yanzu karatun da muke yana karkashin sama an fahimta duk wani abu da za ka koya ma karkashin sama ne ka ji za ka yi sallah za ka yi azumi ya za ka yi duk yana cikin wasu mako ku tashi ku yi ilimi ku sai da za ku bauta ma Allah to bayan an yi sai me watsi'u ku yi da'a bayan yin ilimi ba za ka zauna kuma ka zauna bayan ka sani ka kyaba dole kuma sai ka bi abin da Allah ya ce kai ka bi abin da manzo ya koyar na sunna dina karkashin wannan Allah ya ce wa anfiqu khairan lakum ko khairan li anfusikum ana ku ciyar shine mafi alkhairi li anfusikum ga kanku duk inda zaka ji infaki yan uwa ana nuna in kai kanka kai muwa saboda matsala ce ta fitar da dukiya fitar da abin hannu kusa da za ka miƙa ka ba wanda za ka ba sai shi ya zayyana maka kamar fashi kake ba kuna bayanta ko ba haka bane an ce a ba da sadaka dubu ɗaya ɗaya sai ka zaro sadaka ba sai ka ga kamar wanda suka ce ka ba din su ka ba sadaka ce kanka ne in faƙin nan yau wani bai da hali ka ɗau buhun shinkafa ka kai mashi to kanka ka ciyar wa an fi ku le ku ciyar da kanku domin ka je ka kai kanka kacciyar gobe kiyama za ka tara ko mun ji hadisin Aisha ba aka yanka akuya aka cinye sai ya karfata ce ta rage annabi ya dawo ya tambaya ina akuya da aka yanka Aisha ta ce duk an cinye sai wannan tar kafa ce to ai yanzu akuya muna nan kafa ce babu wannan da zamu ci shine zamu cinye mu kashi shikenan amma tana duk wacce aka ba tana nan cip akuyan mu yanzu muna nan da akuya cikakka ba kafa ɗaya da zamu cinye ana so ana maka duk abin da ka bayar sadaka yana nan ka aje shi ne ka yi saving shi shi yasa sai a jingina shi ga kanka wa an fi kule an fusi kun ku ciyar ma kanku kar ka rika ɗauka wani duk sai da za a ce kawo kawo shi kuma addini ya gina akan infaki shi yasa ba ba a tara ma annabi dukiya kawai ta ɗauka yana abin da ya so wajen ɗauka addini ba sai zama babu saboda a sunanta cewa kullum za a ce kawo ciyar da dukiyarka wajen ɗaukaka addinin Allah ciyar da bayan Allah ciyar da marayu ciyar da zawar ciyar da kullum infaki amma ka ciyar ka riƙa ƙudurta ka san addini ka san fikihu na ayoyin nan kanka ka ciyar wa anfiqu li anfusikum sai Allah ya ce wa man yuqa hanafsi yuqa daga daga ainihin wato kaya ne kare kai katanga kenan duk wanda ya samar da katanga tsakanin shi da ruwa ruwa wannan ire-iren waɗannan da suka sami wannan sifofi sai ya ce fa ulaika humul Su ne masu samun rabauta rowar kai shine Allah ya baka dukiya an ce ka bar ke ba in faɗi yake magana a baya ba to duk wannan Allah ya bashi ikon ciyarwa hatsi ne abinci ne kuɗi ne tufafi ne komai ne ya sami katanga tsakanin shi da rowa wannan yana cikin masu samun rabauta ita rowa cuta ce yanwa ya sa ne biki addu'a cikin askar ɗin shi na safe na maraice daga neman tsari daga rowa Allahumma ina na bika Min al bukhuli ko min al menene al jibun wal bukhuli aga na mata shigo amin dai ne wa qahrir rijal rowa tana cikin cutar da ake neman tsari da ita fa nan karar Allah ce duk wanda ya sami katanga yoyi kaya ya kare kanshi daga ruwa duk inda za a ce a cire yaki to ya zama shi ya kare yana ciyarwa to wannan yana cikin wanda za su sami rabauta shi yasa kullum mu kula da kyau muna karanta tarihin sahabbai mu ga kullun gaba gaba suke wajen infaki wajen ciyarwa ba a cewa sai kana da kaza cikin abin da Allah ya baka fasanta din da muke faɗi shi zaka ɗauka ka bayar sai Allah ya ce in tuqridullaha qardan hasana kun ji karara maganar da yahuda suka ji suka ce wai ashe Allah ma matalauci ne kenan fakir inna Allah faqir wa nahnu aghniya wadan Allah ya ce in kuka baiwa Allah rance rance kyakkyawa ko kace a to ashe Allah ma kinan maro abin nan kenan Allah fakiri ne mu ne mawadata tunda ya ce mu bashi rance kaga babu fahimta wanda ya san Allah shine mahalicci shi ya kowa sama tashi ce ƙasai tashi ce teku ma'adanai duka nashi ne shi ya halitta su to me yake bukata amma da yake ba su da fahimta in kuka baiwa Allah rance kamar yadda zo cikin hadisi cewa ko da zaka je ka sai gaida mara lafiya cikin hadisi kudisi zaka sami ubangiji a wurin mana gaida mara lafiya menene abinda Allah ke so da zaka taimaka ma fakiri za ka sami ubangiji a wurin da za ka sa duk aka yi ta wani mai ake nufi ana nufin duk abin da kai kai makan kai ne kuma Allah zai baka lada idan yau ka ɗauki rance ka bayar shi ne sadaka ciyarwa infaki duk sanda kai shi ake ce ma rance mai kyau alƙarnul Hassan. me yasa aka kira shi mai kyau saboda gobe kiyama ninkin maninki ka samu a aya ƙarara? Allah ya ce ifku lakum Allah zai ninnin ka shi gare ku a wani wurin yudha'ifuhu lakum amma ne saka ce yudha'ifu kuna ganewa zai ninnin ka shi gare ku ba yadda kake ba da rance ba anan na duniya an hana an hana ka sami kari ko kaɗan in ka ba da dubu goma dubu goma za a dama da ita malaman fiƙi suke cewa kullu dainin jarra manfa'atan fa huwa riba wata ka'ida ce suka aji dukkan bashin da zai ja ma mai shi amfani to na amfani sunan shi riba ina jin ba gane ba na baka dubu ɗari ka je kai ɗan jari kana ta juyawa sai kuma kullum a ɗan kunso ɗan kayan naira ashirin naira hamsin a ɗan kamun malam ya alawa a kai ma yara Saboda da na baki rancen ɗari ko in karɓa gobe ma haka kula ana ta haka wannan manfa'a ce duk tana cikin riba kila baka ban ba sai dan na baka ci kun fahimta da kyau da a ce ka gama ka mayan man da rancen wani alheri kawai nan ka kaka wani amma yana nan ka baka biya ne ba kullum gitta dan kana abu a san man duk wannan man fa a ci ciki shine suka ce kullu dainin jarra man fa'atil fakori ba duk bashin da ya jama mai shi wani amfani sunan shi ba haramun ne to kaga shi ko bashi da zaka baiwa ubangiji inda zaka san ba bashi bane haka Allah ya kira shi ne ya kwadaitar da kai sai aka ce yo za if laku za a ninninka maka annabi ya ba da misali da yawa za ka ba da sadaka a reneta ta girma kamar dutsen Uhud dutsen wajen kilomita goma ne tsawon shi ko za ka ba da sadaka a reneta kamar dan dukushi dan doki dan karami da zaka sake ta cewa har wata ranka rika su kwadi shi haka abin da kama Allah wannan dai ana gaya ma da abin da ka sani na karar kenan ko girma abin da Allah ki ba na lada shi ya san shi to sai ce zai ninninka maku kaga kenan ana ba Allah da ce shi ne kai wani abu dan kanka na sadaka dan ka sami ninkin ba ninki gobe kiyama sai Allah ya ce wa ghafir lakum sannan kuma zai gafarta muku kenan sadaka tana zama sababin gafarta zunubai tana zama sababin tunkuɗa bala'i shi sa sadda masu akwai suka kame suka zama rubuta suka daina sadaka ta sun ga layi iri iri na ta zama masu kuna ganewa da kyau Allah ya ce wallahu shakurun halim lalle Allah mai yawan godiya ne halimu kuma shi mai haƙuri ne in kun ba shi zai gode sai ninninka muku da mai yadda gurbin kamar da makarantu da ku a baya sannan in kun hana kuma sai haƙuri yana kallo ka hana kuma bai tabbara ma kamar da wasu ki garuwar kuma dukiyar tana ta karuwa a haka ko ba ana samu ba Allah mai hakuri ne halimun ya bi a ce me wato saburin kenan eh alhilmu shine hakuri na ƙarshe. to Allah ya sifanta da wannan sifa sifa shi ce sai wa kafa ta 54 wa min ahwali yawmil qiyamati nashrul kutubi wa wusuliha ila ashabiha yana daga cikin firgici da tashin hankali na ranar kiyama shine bazo da takaddu daga ikon ubangiji sannan da saduwar su zuwa masu su eh firgici da tashin hankali da aje takaddun aiki za a yi na gobe kiyama a ce kowa ya zo ya dauta shi. kuma su suna kunshe da abin da duk kowa yi wanda yana alkhairi tana kunshe wanda ya mummuna tana ciki da kuna jin za a ɗau munanan ayyuka wanda za shi ya ɗauka ko nashi ne har zai ɗauka ba to Allah da ikon shi firgicin da ke tashin kyama takardu ne za a watso su daga ikon ubangiji kawai su taho su ashabu yamini ta su ta zo dama hannun dama sai ta makali ashabu shimali su kuma ta tafi hannun hagu ta makali ba wanda ya isa ya ce wannan zai canza wannan zai kai ta nan kowace haka shi yasa wannan bayani Qur'ani shi kullum ana ma bayan dan ka ji shi anan kai shirin anan yanzu yaushe za mu yi ta ƙoƙari mu ga takaddunmu sun zama a hannun dama yanzu ne da muke dare ba da mutuwa ta riga ta zo ba an gama maganar kenan eh man ta faqad qamat kiyamatu duk wanda ya mutu kiyamu shi ta riga ta tsaya ba saura sai dai kuma ya jira tashi kenan yanzu ne da ni da kai da muke numfasawa za mu tsaya mu fahimci fikihun da ke cikin ayoyin da suke cikin suratul haqa mu sha karanta su Allah madaukaki ce fa amma man uje kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi ghishati radiya fi jannatin 'aliya wa qufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil al khaliya anan ga baki farko kenan Allah madaukaki yace waɗannan amma waɗannan da aka baiwa littafin su a dama fayaqulu ire-iren su kowa sai ya buɗi baki ya ce ha umu ta kitabiya kun ga abin karantawa na wato ku karanta kun ga littafi na ku karanta shi an kafa jarrabawa ka zo kaga ka sami me distinction ka sami a ka sami wane ne ne duk ba sai washe baki ba so kake kuwa ya zo ya da result ya yi kyau result fa na duniya kenan wanda ba lallai wannan result din ma ka ci abinci da shi ba kila ka je ka aje takardar ko to balle wannan shine result na gaskiya Allah ke ba mu siffar yadda tashin kyama take ranar da wanda aka ba su littafin su a dama kowa zai ce haƙu muqra'u kitabiya ga littafi na ku karanta ka sami result ya yi kyau ka kama kowa ga result ina ya kyau ko ko haka za su ce bayan nan sai ce inni zanantu ni mulakin hisabiya tabbas na tabbatar ni mai haɗuwa da hisabi na ne lami lafiya ne fasara nan inni zanantu ni mulakin hisabiya na tabbatar yanzu hisabi na zai zo da sauƙi. tunda an bance ka da a dama yadda dai aka yi za a aljanna kenan inni zanantu ani mulaqin hisabi. zan haɗu da hisabi na cikin sauki fa huwa fi ishatin radiya fa huwa shi tun daga nan zai zama cikin rayuwa ya dadda domin ya sami sakamako ai mai kyau fi jannatin aliya zai zama cikin aljanna maɗaukakiya ko qufu hadaniya abin marmarin ta makusanta ne ƙasa ƙasa suke hayan marmari kenan su tufa su inabi su waye komai ba sai an kaɗo ba sai an hau ba daliya kusa kusa da inda za a shakkina kulu din sun shiga aljanna wanda za su ba su littafin su a dama an gama komai sai a ce da su washrabu ku sha ku ci ku sha kulu washrabu ku ci ku sha an bima aslaftum fil ayyamil khaliya wannan shine muhallin sha da yan uwa saboda me hani'an ku ci ku sha hani'an ba shi ma ina jin haka yake cewa me ma'ana hani'an da Hausa ko ka ci ka sha ka gyatse cikin jin daɗi ba mai hana ka kenan hani'an bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya cikin kwanakin nan can da suka shuɗe na duniya shi ne muhallin shayi shi yasa nake son wani nan waɗancan abubuwa ya za a sami hannun littafi a hannun dama ya za a shiga aljanna ya za a yi shi shine aiki na gari a nan duniya domin Allah ta bi ma aslaftum fil ayyamin khair saboda sababin abin da kuka aikata aikin nan da aka yi su sallah su azumi su tauhidin nan su bin sunna su ne abin da suka shuɗe sababin su ne za a baka aljanna ba kawai kai ta abin da ka ga dama ba kana ta tabar ka, kana shirmanka in an magana ka ce aljanna ta mai rahoci duk inda ake bayanin aljanna sai an fara da sababin shigarta da aiki yasa ake ce maka ana maka tarihin imani ana ce maka qaulun wa amalu zaka yadda ka ƙudurce, ka furta sannan ka aikata mun gane da kyau ko kaga ashe duk wanda ya rudi kan shi yace zai shiga aljanna yana ta gaza. irin yan hakika kenan ba aiki ba bayan Allah ƙarya ne ga da ake samun littafi a dama ga kuma yadda za a shiga aljanna Allah ya samu dace ɗaya gabar saboda shi ƙur'ani ya faɗi nan ne a bugi a bugi kai kuma sai ka duba ka ga ina kake yanzu sai Allah ya ce wa amma man uce kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya haka da alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu ثم في سلسلة ذرعها سبعون زراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم شي كما كنت دليلي ولا يحض على دعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون سورة الحاقة هنا دكيو كحدث ka haddace زم كل zama kullun كان كدسو makanka da su Allah ya ce amma waɗannan da amma man uti kitabahu bishimali amma waɗannan ko wannan da aka bashi littafin shi ko aka ba su littafin su da hannun dama bi shimalihi kenan a afwan hannun hagu nake so ce da hannun hagu ko fa yaqulu shi kuma sai ya ce ya laitali lam uta kitabiya kai cona kai cona lam uta kitabiya ina ma ba a ba littafi na ba kamar an kafa jaraba ya faɗi babu kyau ya ce ni wannan zan ɗuma da ma ba kafe shi ba ko kuma ya zo don mugunta sai yaji haka muke fama yanzu da ɗalibai aka je aka kafa results shi ya san abin da ya na banza na tsiya bai karatu ba bai komai ba ya zo ya ga dama ya faɗi fail ba kyau eh kama ge ya yi dama mutumin banza ne haka zai kare a banza kuma shiga zagin malamai su suka kada shi su suka yi waye fa me zai hmm? baya so wanda su suka abin nan suka ci su su zo su ga me aka kafe musu ko to shi ma haka Allah ya tsare mu da wannan bala'i sai ya ce lam uti kitabiya ina ma ba a bani littafi na ba wannan kai ce wacce ba ta da amfani wa da na sani wacce ba ta da amfani ba kai karatu ba sai an zo jarabawa sannan ka cewa za ka shiga ka ci ka faɗi sannan ka zo kana cewa ne amma ba ka farzon ba me yasa baka sa kai karatu ba yanzu a gyara zuwa ka ci kawai da ka ake ci to shi ne nan sai ake har wato haska mana yadda gobe kiyama take yadda tashin hankalin yake ƙara duniya dan uwa in kai wasa baka ci ba kila sai ka sake me sai kai kare oba ko kai rifici ko kai rifici ko kai wace tsayace sai ka cika haye to a can da wata duniya da za a dawo da kai ne ka sake sallah ka sake azumi ka samu ka haye wallahi babu yan uwa shi yasa ya kamata mu gani Allah yana nuna mana yadda wato hoton kiyama ciki kuma ya kamata mu gani ana abubuwa da suke kama da irin na can amma da yadda za ka bi ka gyara anan nan bari ku ji abin bai tsaya nan ba bayan ya ce ina ma ba a ban littafi na ba sai ce walam adri ma hisabiya shi ko nan da cewa inni zanantu anni mulakin hisabiya shi ko sai ce walam adri ma hisabiya yanzu ban san hisabi na kuma ya zai kasance ba ban sani ba tun daga sannan da ya ga hannun littafi a hannun hagu ya san tashin hankali bai san hisabi kuma ya zai biyo baya ba za a duba sallah azumin ko ma kwata-kwata ba za a duba ba Allah ya tsare mu sai ya ce ya laita ha kana tilqaziya ina ma a ce rayuwar ta kasance ta kare daga mutuwa nan ba a tashi ba to kuma sai an tashi kuma sai an hisabi sai an ga littafi dama ko hagu shi zai ce ina ma daga nan shi kenan kamar yadda yanzu kafirai suke zato ba za a tashi ba su ba su imani da tashin ba sai ce to ina ma haka ne ma aghana anni in mai dukiya ne a nan duniya yana ta tabar gaza sai a rana ya ce ma agana anni maliya dukiya ta bata wadatar da ni da komai ba zaton da nake yadda ake a duniya zan je ba da dukiya a sakan ai beli na ai waye na dauka nan ma haka ne ashe abin ba haka bane ma agana anni maliya idan mai mulki ne ce halaka anni sultaniya mulki na ya halaka ban shi ba ina kujerar mulki ina fada a cin babu a can duk babu Allah ji kan in muka zo irin wurin nan kullum ya kaci nawa malam kala rawu ya iya barkwanci ya taɓa masu mulki a wurin ya tattaɓa su ya ce to wani ne zo mana ya ce aini sarki ne babu kowa a ranar babu limanin mulku yau Allah ya ce lillahi alwahidul qahhar bayan dai ya gama wannan nadama da ba ta da amfani ya gama kuka ya gama raki sai a ce mala'iku khuzuhu fa khuzuhu ku kama shi kamar yadda ake masu laifi in an zo za a kama su mutum yana tsalle na a ce ku sa mai ankwa zuhu fagulluhu ku kokunce shi sun maljahi masallu, sannan wutar jahima ku je kuwa tsaki ku je Allah ya tsare mu kaga duk wannan rakin da waye wai laita laita ba zai hana ba summa fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku to kafin jahannaman kenan sannan akwai wata sarƙa wacce take tsawonta zira'i saba'in za a ce ku sa shi ciki duk ku ɗaɗɗaure shi wato fasul kuhu ku sa shi ciki ku naɗe shi Allah ya tsare ni innahu kana la yu'minu billahi al-azim me zai kai shi wannan bala'in ya kasance baya imani da ubangiji baya imani da Allah mai girma in an ce a zo a kaɗaita Allah da bauta abi Allah ya ce a'a ko ta hanyar kafiri ne tsantsa haka ya mutu ko ta hanyar kirista ne yana cewa isa Allah maryam Allah ko ta hanyar bayahude ne ko ta hanyar pagan ne ko ta hanyar ya mutu yana shirka yana awar musulunci a gefe yana ta shirka haka ya mutu la yu'minu billahi alazim bai da da imani da Allah shi kadai da abin girmamawa ba wala ya yahudu ala da'amil miskin laifin shi ne bi baya cewa game da ciyar da miskinai an ce za a yi sadaka za a yi kaza baya yi kuma baya faɗaita da wani shi bai yi sanan ya ga wani zai ma ya hana shi ko kaga waɗannan matsaloli su ne kullum za ka kalla can me ya kai wancan aiki nan kuma me ya kai wannan kafirci ko da ƙin taimaka ma bayan Allah Allah ya ce fa laysa lahu al-yawma hahuna hamim Allah ya ce laysa lahu al-yawma wannan rana ta yau ba shi da hamim amin ba shine mai kauna ba kenan masoyin da ya fi habib kenan kamar can halim fi sabo haka nan hamim fi wa habib wanda ka ce habibinka ne masoyin ka ne to halim ya fi zurfin soyayya farana ba shi da wannan ba wanda zai iya zuwa ce gani na tsaya a fito da shi ko kuma ni zan tsaya matsayin abin da yake sha na azaba ni a saka ni shi fita babu ba wufi ba za ta zo ba ban shi waye waye duka mun karanto ayoyi da ku a can baya ko yawma yafirul mar'u ne min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli mar'in minhum yawma idhin Allah ya tsare mu wala ta'amun illa min gisilin ba su da wani abinci wanda za su shiga wannan yanayi sai gisilin gisilin malaman tafsiri sukan fassara daban-daban suka ce daga cikin fassara shi ruwan kurji irin in sun nemi su sha wasu ka ce ruwa ne wanda yake wato daga naman yan wuta da fata su in ta kone ta zagonye to shi za a ɗauka wannan abin a basu shi ne gisilin hukuma ne ka ɗauka wani ake bukata wasu ka a wata bishiya ce a cikin wuta wacce take zama wannan ruwan kuma a ɗauka a basu ba su da wani abinci sai wannan la ya akuluhu illa al-khadi'un ba masu cin shi sai masu laifi a nan duniya da suka kibin Allah suka kibin manzo su za a ba su ci wannan abincin su ci shi gisilin sannan kuma ba mai ceton su Allah ya tsare mu 'yan uwa Allah ya tsare mu saboda haka akwai buƙatar mai ta tsayawa ayyana muna fahimtar su me zai sa mu sami takarda a dama me zai sa mu shiga aljanna me yake kai wasu a ba su ta hagu ko ba yadda suka iya Allah ya sa mu gani sai wa kafa ta 55 idza qamatil qiyama ya al-insanu ma qaddama maimakon ma fa'ala nan sai ka sa ma qaddama idan wato kiyama ta tsaya gobe kiyama za ta zo yatazakkaru al-insanu ma mutum ɗan adam zai tuna duk abin da ya man wato abin da ya gabatar a ranar sai ya tuna shi ba magana kamanta a ranar zai tuna shi da kanshi dan yi ma kanshi hujja da kanshi Ya yayi kaza na alheri ya yayi kaza na shari ya yi kaza duk bawa zai tuna za a sa mai kwakwalo shi da ta rikolin tana kawo abubuwan da inda ya yi da komai kasa na shaida shi ma ne makan shi shaida Allah ya tsare hadin Allah madaukaki fa iza ja'at tammatul kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al wannan gaba ɗaya kenan kamar yadda waccan aya take da gaba biyu to ita ma wannan haka Allah madaukaki ya ce fa iza ja'atil qamatul kubra idan tashin kiyama babban yazo shine qamatul kubra tashin kiyama wanda daga shi shikenan an tashi kai sai Allah ka tsare mu Allah ya ce yauma yatazakkarul insanu ma sa'a a ranar mutum zai tuna abin da ya aiwatar ya aikata sa'a shi ne duk tafiye-tafiyen da kai sallolin da kai azumi ciyarwa zakka waye ne hajji na filfili aikin alheri sannan da ɓangare aiki na zunubi in an yi Allah ya tsare mu duk a ranar mutum Allah ya ce zai tuna su aya ce ta Qur'ani ba ni na faɗi ba ashe kenan sai ka hararuwa da yan uwa ba ba ana wannan ba ko a duniya kaga wani bin duk kana tuna abin da ka abin nan to balle kun gobe Allah ya ce zaka cina? Allah ya ce burzatil jahimu liman yara a wannan a wannan ranar za a fito da wutar jahimu karara liman yara ga duk mai gani liman yara ko ba makaho a ranar da za a mai da shi makaho kowa din zai gani za a fito da ita ɗan wuta za su ga ta karara ga tana tana balbali tana rugugi tana burci. wa burrizatil jahimu liman yara sai Allah ya ce fa amma man daga amma kaga wanda ya dagawa aka ma ba shi ke cewa mm. a duguyan shine ketare iyaka an ce tsaya nan ka ki bari ka zaka ki bari yi ka zaka ki shine dagawa sai Allah ya ce fa amma man daga wa athara alhayata dunya ya bibita rayuwar duniya kina akan ta lahira shine wa athara alhayata dunya ya zaɓi rayuwar duniya ya bibita ta kamar yawai da ke damun al'umma kowa ya shagaltu duniya duniya duniya ba tunanin halacce a kawai shi dai duniya ya zaɓi duniya to waɗannan da suka fifita rayuwa ta duniya a kan ta lahira sai a ce masu fa'in da jahima ma'awa. ma'a lallai wutar jahima ita ce makoma za ta zama gare su duniya ta sa sun bar addini sun bar sunna sun bar musulunci sun kama son zuciyarsu an fito da ita ƙararra sun ganta to kuma shi kenan sai a ce to nan ce makoma ko labari aka ba ai ba dadi balle kuma shigar ko sai Allah ya ce ɗaya ɓarayin wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa kun ga yadda Qur'ani yake ba a kullun ai ta maka wa'azi a ta ga ma wuta wuta kullun firgici ba magana aljanna ba za a ta ga ma aljanna aljanna ba maganar wuta ba irin wa'azin yan tabligh za a taba jawo aya ta tsoron shirka ba bid'a a'a sai dai kullum targibi targibi targibi ka a gaya ma ka firgice ko kuma a ce wai za a raba kan mutane to dan Allah haka Qur'ani yake zu duk wa'azi dole a gaya maka gaskiya ko ka bi ta kuma a gaya maka ƙarya don ka nisance ta a gaya maka wuta a gaya maka aljanna a gaya maka kafirci da musulunci a gaya maka tauhidi da shirka sunna da bid'a dole sai an gaya ma waɗannan abuwa kaga sai Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda yaji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa a wannan rana ta kiyama wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa game da abin da take so mara kyau shine hawa hawa nafs abin da yake dama al'umma kenan kaga cin yaji tsoron tsayuwa gaba ga ubangiji ya yi da tashin kiyama yana ta kallanta za ta zo da ya je zai sako sai ya tuna ubangiji sai ya daina aikin alheri bin Allah da bin manzo da zuciyar shi ta nemi ta hana shi sai ya tuna sai ya aikata ko ba shi bane amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa kuma yake hana ransa game da son zuciyar ta mara kyau domin nan ake sai ka ga mutum yayi abu ya san ba daidai bane amma saboda shaitan ya ja shi ya aikata to nan shi bai yadda ba duk abin da ya san zai kai shiga wato son zuciya abin da Allah da manzo ba su so sai hana zuciyar tashi a shi bane ake cewa a cikin kirji akwai wata tsoka in ta gyari dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci ita ce me ita zuciya son zuciya ba na cewa son zuciya bacinta da ga abu kawai matashi nan kana ganin yarinya waye kuna ta shirme ka je ka kusance ta ka bata yarinya an zo ciki an waye sai ka zo kana kuka eh kaza kaza ko ba ka ciki faruwa ba lokaci guda bai fi minti biyu uku kai banna da kai abinda zai biyo maka baya na bacin rana shekara da shekaru ka je ka yi barna haka ɗaukan kayan wani da za ka je ka taɓa haka yin yanki dina suwa duk son zuciya ce sai san aikata an kamo mutum sai ka jo yana ca ai shi bai taba yi ba yanzu ne dai shedan ne ya ja shi to san zuciya kina Allah ya tsare mu to me sakamakon masu wannan dabi'a guda biyu kyawawa komai suna jin tsoron su gaba ga ubangiji sannan kuma suna hana zuciyarsu game da abin da take so mara kyau ga sakamakon su Allah ya ce fa inal jannata hiya ma'awa su kam aljanna ita ce makomarsu ita ce miki abin nan ko wani sahabi yana ta wai addu'a yana kus-kus-kus o a hadisin ya ce menene ya ce shi aljanna yake roƙo ya ce to ai mu ma ita mutum a kanta muke ta duk abin da muke da wa haulaha rudanjin ita ce duk abin da ake sallar da kake azumi zakka waye ne komai da muke yi wai mai muke nema ne aljanna to sai aka ce fa innal jannati hiya ma'awa lalle aljanna ita ce makomarsu Allah ka ba mu wannan sifa ita ma wannan sura sai mu kiyaye ta ka karanta don ka rika makanka wa'azi da ita sai kafa ta ƙarshe da muka ɗan iya tattarawa wuri da ya kamata mu tsaya mu gani shine innal insana lafi khusrin illa man amila bi muqtada suratul asr lallai shi dan adam mutum yana cikin hasara sai wanda ya aiki da abin da suratul asr ta hukunta abin da suratul asr ta kunsa to in kai aiki da shi ka tafi akan shi to kai ne kadai baka cikin hasara cikin mutane sai mu duba mu cikin mu gani qala ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri Allah mu dauke cewa al asri ko wal asri Allah yana rantsuwa da abin da yaso cikin halittarsa nan yana rantsuwa da zamani zamani ka cokan ɗin shi ko kuma a yana rantsuwa da sallar la'asar to kowace ka fassara malaman tafsiri sun fadi abinda ake so dai ka gane Allah na rantsuwa da abin da ya so ya ce wa shamsi wal qamari wal layli wan nahari duk ba rantsuwa bace wal fajri duk Allah yana rantsuwa da abin da yaso cikin halittarsa amma kai in ka tashi rantsuwa ba za ka rantse ba sai da shi da zatin sa ko da sifofin sa ko da sunayen sa haka annabi ya ce man kana halifan yahlib billahi aw yasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru ba za ka rantse da wani rawanin babanka da wata kwaran kwatsa da su tannasa su aradu wannan da halittun Allah ne ko ba halittun Allah ba ne to haramun ne ka rantse da su zai kai ka ga karamar shirka sai dai ka rantse da ka ce billahi tallahi wallahi ko ko ka ce a sake taba wani abin na'am wal asri Allah ke rantsuwa da zamani innal insana lafi khusrin lallai mutum yana cikin hasara kun ga insana aka ce ko innal insana lafi kusurin, lallai mutum yana cikin hasara illa alladhina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai, wa tawasaw bi sabri suka yi majunan sosiya da ko wa tawasaw bil haqqi suka yi majunan sosiya da gaskiya wa tawasaw bi sabri suka yi majunan sosiya da hakuri to sai wani babban malami da ya da'awa Allah ya masa rahama shine shan Muhammadu ibn Abdul Wahhab sai littafi an karami farko ya dauki wannan sura din an fahimta yake cewa ilam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail yace ka sani Allah ya maka rahama ya kai dan uwa lalle ya wajaba akan mu mutane musulmi mu san wasu masail guda hudu babu shi cikin wannan littafin naku wasu mas'aloli guda hudu masail kenan sai ya zayyano su yace al'ula al'ilmu sani me sani yace huwa ma'rifatullahi wa ma'arifatu nabiyihi wa ma'arifatu dinil islam bil adilla wannan yana cikin mai mas'ala ɗaya. shine karkashin me illal ladina amanu a wancan aya kowa yana cikin hasara sai wanda ya me wanda ya imani to yake imani shine ka san Allah ka san annabi ka san addinin musulunci duk ka san su da dalili to sai ka je makaranta dan uwa haka kawai an ce ka san Allah ba za ka iya sanin shi ba dole ne sai ka yi karatu za ka san Allah shine karantar da kai tauhidi tauhidin rububiyya uluhiyya da asma wa sifa sannan ka san annabi shine ka san haƙƙinsa ka san wato wajabcin da ke kanka na bin sunnarsa da gaskata abin da ya zo da shi da yana cikin me yana cikin ilallazi na amuru ina sannan ka san addinin musulunci wanda waɗannan abuwa su ake ce ma maratibul islam ko al-islam shi ne mai al'islam sai iman sa ihsan a wani wurin su aka kawo waɗannan su ne ake cewa za a tambayi kowa a kabarinsa gobe idan mutum ya rasu kai ko yaro yau ya rasu aka kai shi kabari sai an tambayi shi man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma jinuka duk yana karkashin ilal ladina amanu saboda kowa sai da ya ɗauko alƙawari a tsatsan mahaifin mu Adama cewa in ya zo duniya zai bauta ma Allah shi kaɗai. zai imani da Allah shi kaɗai. zai yadda da manzo zai yadda da musulunci kun gane wannan to yana karkashin na aman sai yake cewa malamin asaniya matsala ta biyu al'amalu bihi aiki da shi imanin da kake da shi shi da dukkan aikin musulunci sallah azumi zakka haji da dukkan sauran ibada shine can da aka ce me wa amilus salihati a waccan sura ilal ladzina amanu wa amilu salihati kai aiki na kwarai ya aiki na kwarai yake shine aikin da kai sa bisa umarnin Allah sannan kai shi bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kai shi dan Allah sannan yake zama salih al'amarin salih kenan kaga bi kenan sai ya ce asalisa adda'awatu ilayhi Matsala ta hudu ita ce kira zuwa ga shi addinin Allah ɗin Shi ne can da aka ce a tsari mai wata wasau bil haqqi kuma a rika ma wasiya da gaskiya gaskiya ita ce ka rika ga mutane musulunci ku bi Allah ku bi manzo a gyara a daina banna abi ai kaza wannan yi ma juna wasiyar sai ka yi shi bayan kai kai imani bayan ka yi aiki na kwarai to ba za ka ce kowa kuma ya ta kan shi kai kai ba ruwanka ba dole sai ka tashi ko gidanka 'ya'yanka, abokanka wurin aikinka wurin kasuwa ka tashi kai ta da gaskiya shine tawassul haqi kuna ganewa to shine wata ilai sai ce arabiya as-sabru ala ala azafi da hakuri akan cutar da za ta biyo baya yau da za ta biyo ba ka yi imani da Allah na gaske kana da aƙida? kana kan sunna sannan kana aiki nagari a zamanin nan namu na yau kana bin Allah kenan sau da kaba kana kan sunnar manzo hmm? sannan kana cewa ayi kaza a bar kaza kana jin za a zauna lafiya ka dubi dan Allah malam musulunci saka cewa wa tawaso bi sabri kuma suna ma junansu hakuri shine shi Muhammadu ibn Abdul Wahhab Allah ya masa rahama sai ya ce asabru alal azafi hakuri akan cutar da za biyo muddin ka haɗa wannan abuwa sifa uku wallahi sai ka haɗe ta hudun nan ko kai ko a gidanku ko a unguwarku ko a lokonku ko wurin abokanka ko a kasuwarka ko a wurin ofis ɗinka ko a waye sai ka haɗu da cutarwa so sai kai haƙuri ba rikici ba faɗa wannan su ne siffofi guda hudu da ya ce wato masailin arba wanda di ya kula da su to shi ne kaɗai ba ya cikin hasara ila allazina amanu wa amilu wa tawassaw bil wa sai yake cewa dalili akan wannan shine fadan Allah madaukaki wal asri innal insana lafi khusrin ila allazina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya kawo wannan sura yace qala Imam shafi'i rahimahullahu ta'ala Imam shafi'i yace lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafatahu da a ce Allah bai so ma halittinsa wata hujja ba a ban ƙasa sai wannan sura ita kadai imam shafi ya ce lakafathum to tura ta ishe su hujja a gaya ma kana cikin hasara sai me lokacin da baka da hasara sai kai imani da Allah kayi aiki na kwarai kayi wa'azi kenan kana wasiya da abin da kai kike da shi sannan kuma kana hakuri akan haka kai ne kadai to ita kadai ta isa hujja Imamul bukhari shi ma da ya zo bai shiru ba sai yake cewa babun al'ilmu qabla al al’amari babin da zai bayani akan ilimi gabanin aifaɗi da aiki kafin ka zo kai me cewa za ka yi sallah za ka yi azumi sai kai me sai ka ilimi kafin ka rika da awa kai ka san tauhidi sai ka ji an karanta da kai tauhidi ka san sunna sai ka ji an karanta da kai sunna sai wa duk abin da yanzu shi yasa da yawa yanzu masu da awa sunna kuma ahlus sunna ne in ka bi ka aje su a mizani na sunna wallahi sai kaga ina ba ta hawa sunna saboda ba ilimi ya kawai da baki yake cewa ni ahlus sunna ne ba ka ganin shurin karatu baya karatu mata shi ba ce ya'yan shi ba sa yi sai ka ga siffar sunna a gidan suna ce kawai saboda me abu na farko shine al-ilmu wa huwa ma'rifatu llahi wa ma'rifatu nabihi wa islam duk suna karkashin ilal na amanu to ina ganin saboda yanayin lokaci a nan wurin za mu tsaya saboda mu samu cika abin da yake na lokaci magana da muka cewa za mu buɗe yau kila da wancan littafi ba zai yiwu ba abin da muka rufe da shi a nan alhamdulillah tammat jam'u hadhihi al-ayat wa tartibuha yawm al-arba'a lailatul khamis a saatul hadiyata ashara al-hadi ko dan wurin akwai ali wurin al-hadi din sai ka gyara ashar min dhil-hijja ama 400 ko 1400 tis'a wa 30 hijriya al-muwafiq 2018 wato muna godiya ga Allah wanda wato tattara waɗannan ayoyi da jera su da rubuta su ya cika a ranar laraba wato ranar ko laraba a yamul arbi'a ranar laraba ne lailatul khamis daren alhamis kasu yanzu yanzu yau daren wa muke daren laraba amma yanzu ci rana ce talata to daren alhamis ne a sa'atul hajjiyar ashara sa'a ko wato awa ta goma sha ɗaya na dare a alhaji ashara min zulhijja ranar goma sha ɗaya ga watan zulhijja na wannan shekara da muka wuce domin shekara ta musulunci yanzu muna wata na uku to a zulhijja wannan muna shekar eh? muna wata na hudu mako to Allah ka ji kanmu watan zulhijja kun san watanni ne a kwanakin nan goma ana so a yi ayyukan alheri to daga cikin ayyukan da Allah ya sa a lokacin na iya yi shine karanta Qur'ani daga farko har ƙarshe shi ana ne na zazzakulo mana waɗannan ayoyi ni tun lokacin na fahimci abin da ke ciki sai na kwaɗayin yan uwana musulmi su ma a fito da su su fahimta wannan kwanaki na goma amma cikin na goma na gama aikin amma daren sha ɗaya kun fahimta da kyau wannan shekara Allahu as'alu an yaja hadha al-amal khalisan liwajhihi Allah nake roko ya sanya wannan aiki dan shi muka yi Wayan yanfa'u bihi al kuma ya amfanar da musulmi man ra'a khata'an fan ko falyukhbir sahiba hadha raqam wanda ya ga kuskure a cikin abin da muka rubuta to maza maza ya buga ma wannan number domin a gyara wanda ya tattara wannan ayoyi aka rubuta su shine Abu Jabir Abdullahi Muhammad Gezo raja'aha al-Sheikh Nasir Yahya wa sahaha ba'd al-akhta' al-mawjudati fiha fajazahu Allahu khair akwai dan uwa Sheikh Nasir Yahya ɗalibi ne da muke karatu a Madina shi yayi kulliyatul Qur'an domin hafizi ne na Qur'ani gangaras kuma ni nayi kulliyatul shari'a na san Qur'ani layin shi ne shi na tura mawa don ce duba inda gyare-gyare ya yi kuma ya gyare-gyaren wanda ya samu a lokacin mai shigar da su Allah ya saka mashi da alheri daga baya na sake ba wani dr tasu unamadi shi ma ya duba ya ce rajatu hazihil hazard min al allaci ka taba a kuna alfazin abdullah muhammad yesu wa fi a can wa muktasaratan wasu Listi a ya ce na bibi wannan abin da ɗan uwa ya rubuta kuma na sami abin da ya rubuta ɗin mai amfani ne kwarai da gaske kuma a takaice kuma mai sauƙin karantawa da fahimta saboda haka ya ce wa yazdadu nafquha law turjimat ila lughatil Ya ce amfanin waɗannan da aka tattaro zai ƙaru da yawa inda za a fassara su zuwa luga ta daban ba ta larabci ba turanci ko da hausa ko da sauransu yan uwa ɗaliban ilimi su ma su fassara da hausa yadda za a yada ya ce to da amfanin su yayi da yawa wajazahullahu khairan wajazallahu al-akh hadha al-irshad khair al-jaza wace Allah ya saka ma dan uwa da wannan shiryawa da yayi ta hanyar karanta da wannan ayoyi ko rubuta su sakamako mai girma walhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu salihat ya rubuta wannan shi kuma ranar 27 ga watan biyu na hijiriya kenan wanda ya dace da shi daga watan 11 to yanzu am na ba malam Usman ya saita shi cikin kwamfuta muna fata a sami damar buga shi na so a ce kafin yanzu mun ji nawa ne an kai wurin bugawa ɗin mu ji nawa ya kama sannan a tallata ma ‘yan uwa mu dai mun karanta yanzu mu a raba a fa'idanta kai ma ɗalibin ilimi da kake da kwari za ka je ka karantawa a majalisinka a makarantarka a islamiyya kadan a fa'idanta shi muke fata yanzu na so kila kafin a gama kiran sallah zan kira malam usman in ba karatu yake ba ya gaya mana nawa ne ɗan ƙaramin littafi haka yadda zai zama yadda za a raba domin kullum photocopy kaga ba kowa zai iya ba ma ya zama ɗan littafi sai a raba insha Allah da fatan abin da muka karanta din nan Allah ya sa ya zama sababin shiga mu aljanna Allah ya ba mu aikin eh, aikin wato Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma Allah ya ba da ikon yaɗa shi zuwa ga sauran ɗan uwa ɗaliban ilimi da dukkan musulmi yadda zai zama mana wa'azi da kuma saita rayuwar mu ta yau da kullum abin da yake da zamanin hankali shi da maganar tashin kiyama a ku ga yadda qur'ani ake yau maganar ta musamman surorin ƙasa ɗin nan duk maganar tashin kiyama ana jaddada mana ne saboda yadda ka da ita shi zai sa ka ci taka tsantsan in yadda ka da ita shine zai sa kullum ya zama kai ta tabarkaza ba mu dawo mu koma ga qur'ani mu rika karanta shi muna fahimtar shi Allah ya mana jagora na gaskiya a kira sallah ko